Sashen Hausa na Studio Kalangu ya soma gabatar da labarai. Masararo Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Laraba 28 ga watan Juye na 2021. A cikin shirin za ku ji cewa an samu rishi a fannin sinema a Nijar inda Allah ya yi wa ɗaya daga cikin wato 'yan wasan sinema na ƙasar Zalika su da rasuwa jiya a Yamai. an kaddamar da shargullan sallar biyanu a hukumance jiya a agades muna tare da bayani a game da sabbin abubuwan da aka kawo a wannan fanni a cikin rahoton musamman na wannan shiri muna tare da karin haske a game da jita-jitar baiwa mutane kuɗi shika 45 na sefa saboda a yi musu allurar rigakafin cutar corona a ne allah ya yi wa zalika sule ɗaya daga cikin 'yan wasan sinima na nijar rasuwa marigayiya zalika ta yi dogon zamani tare da taka rawar gani a fagen sinema na nijar wanda hakan ya sa ta samu tukuci da dama na cikin gida da na kasashen waje in shi mai shirya fina-finai gingare mai ga ya kuma yi bayani ya kuma yi dai bayani sosai kan rasuwar wato kan rawar da da zalika sule da kuma abubuwan tunani da ya rike daga mamaciyar Zalika ita ce mace ta farko da ta fara shiga silma a ƙasar Nijar. Ta kawo kuma sauyi a cikin silma na Nijar musamman ta ɓangaren mata. Ta yi wasa a fim ɗin Mustapha Alasan da ake kira Retour de Naventurier a shekarar dubu ɗaya da ɗari tara da tasa'in da biyar. A lokacin tana matashiya, muna a tare dan a lokacin ne muka san juna. Ta wannan hanyar ta yi wasa a cikin fim ɗin Umaru Ganda da wasu fim da dama na ƙasar Nijar da na ƙetare. Abin da ya burge ni sosai a gare ta shine ta halarci dukkanin bukukuwan silma na Afirka kuma an yi bata lambobin yabo a wurare da dama. Abin da bani iya mantawa a game da ita shine da muka yi fim in Le Retour d'un Aventurier. A wani lokaci dokin ya kada ni sai na ce wayyo na shiga uku. To wannan ambaton bata taba manta shi ba. Ko da yaushe in ta gane sai ta gaya mini shi. To tunda silma ta zamo abin da ta zama a kasar niger ba ci gaba take yi ba. Ta zamna haka nan bata aikin komai sai kwatsam ta kamu da wannan cutar da ta zamanto ajalinta. Allah ya ji kanta. ranar Litinin da ta gabata ne aka kaddamar da shagulan sallar biyano a hukumance a Agadez bayan aiwatar da al'adun da aka saba mai kula da tsare-tsaren shagulan Sidi Muhammad Dodo mai lakanin tambari ya yi karin bayani kan shirya wannan sallah da kuma sabbin abubuwan da aka kawo a bana. Bayan aiwatar da al'adar sai a ɗauki babban tambari sai mai kada tambarin da kansa yake fara bugawa sau uku. Bayan wannan sai a baiwa matasa su yi ta kadawa don yin kira ga al'umma Agades don su san da cewa an fara shagungulan biyano. A wannan shekara an saka majalisar shawara na da'ira a cikin tsare-tsaren sallar biyano. Sun kafa kwamitin wanda muna cikinsa. Akwai kwamitoci goma sha ɗaya na shirin wannan sallar. Saboda a wannan karon muna fatan samun yawan baƙi balle masu yawon bude ido yau za mu wuni muna wasa sai kuma a fara zagayawa a tsohon gari na agades daga yanzu sallar biyano za ta kasance ne tsawon kwanaki 24 kwanaki 20 na zagayawa a cikin gari su kuma kwanaki hudu na sallah Adadin mutanen da ambaliyar ruwa ta shafa a Miriya cikin daren 26 ga watan Juye ya karu, amma kuma har yanzu yana a matsayin na wucin gadi. Yallai 113 ne al'amarin ya shafa tare da jimillar mutane 1,136. An kafa wani kwamiti domin kawo tallafi ga waɗannan mutane in shi magajin garin Miriya Mamman Rabi'u Halilu a hirar shi da Mustapha Mamman Sani. Gidaje ɗari da goma sha uku ne suka taɓu da wannan ambaliyar ruwan. A cikin su mun kilga mutum dubu ɗaya da ɗari da talatin da shida da abun ya shafa a cikin gidaje ɗari biyu da arba'in da biyu. Ya kamata a san da cewa bayan wayan da ke a cikin birnin Mirya da ambaliyar ruwan ta shafa, akwai kuma wasu a cikin ƙauyukan da ke kusa da Mirya da su ma abun ya shafe su sun samu gidajensu da yawa da suka rushe. Nan ma kuma ma'aikatan da ke kula da kariyar jama'a sai sun tai wajensu don ganin abun da ake ciki. partir faire l'association akasarin ƙauyukan da ake noma na gundumar mayayi jihar maradi sun yi shuka in ji zanaidu gudanau shugaban gidan gona na gundumar ya ƙara da cewa a bana manoma sun sami tallafi daga gwamnati da abokan arziki musamman na iri da kuma sinadaran kashe kwari a zantawar shi da isufu shaibu duka garuruwan mantuka ta jiha mai sun shafka hatsi mahiwa garuruwa sun kare shafka a cikin tsakiyar watan jiye kenan yanzu a matsayin da muke sai mu ce duka in dai abin da shafka hatsi ne kowane gari ya shauka hatsin nan kuma bancin wannan eh, mun samu ɗumbin magani ta fannin shi ma gwamnati kenan maganin nan yana nan aje kuma muna da motoci kuma muna da mushina ga sanan kenan eh, maganin duk a lokacin da aka samu matsala in Allah yarda in dai an gaya mana akan lokaci da yarda mai sama za mu je mu kata mu gudunmawa eh, akan lokaci Lokacin da mana a Nijar akasari lokaci ne wanda a cikinsa ake samun faruwar tashin hankali tsakanin manoma da makiyaya. Hukumomin gundumar mai ruwa a jihar Difa sun ɗauki matakai a bana domin rigakafin abubuwan wato ko irin waɗannan tashe-tashen hankula. Usman Kacalla Gaso, sakataren dindindim na hukumar kula da hilaye ta mai nesa ruwa ya yi wa Garema Ibrahim ƙarin bayani. yanzu a shigowar da mana muna samun rikici tsakanin manoma da manoma da manoma da makiyaya ko kuma da makiyaya da makiyaya wa'annan rikitocin ana samun kamar manoma da manoma wani abu kan iyaka na gona a ce ka shiga gona manoma da makiyaya kuma akan tahiyan dabbobi bisa kan wani burtali mai noma ya shiga burtali ko mai dabbobi ya shiga gona a bisa wannan ake samu kuma makiyaya da makiyaya masu ma rikicin da suke samu a wurin bayi lokacin da ake so a ba dabbobi ruwa ko ko a gurin kiwo wurin in dan kaɗan ne kai ma ka sa dabbobin ka shi ma sa dabbobin shi a nan ne aka samu rikice-rikice kuma duka wannan insha Allahu a cikin wanga community na mai ne mun yi kokari da yawa mun tara mutane a kowane gari mun yi musu kofo dan saboda a iri wannan a kiyaye akwai dokoki iri wannan da yawa wanda mun tara manoma da muka yan duka a kowane gari mun gaya musu insha Allahu mu a yanda muke tsammani iri wannan abin ko sun afko dai ba za su yi tasiri ba insha Allah Wani fada ya faru tsakanin matasa na birnin Kazowe a gundumar uh, Gure wanda ya sanadiyar mutuwar mutum daya Fadan ya shiga ne tsakanin matasa na al'ummomi guda biyu. Nan take hukumomi suka shirya zaman sasantawa. Bukar Jibrilu magajin garin birnin Kazowe ya yi wa Ibrahim Manzo karin bayani. Allah ya kawo fadace-fadace kwanan nan musamman fadace-fadace na yara yara masu shekara goma sha uku guda ya caka ma abokin shi kuwa har Allah ya dauki ran shi na biyu guda ya caki guda da yi kuwa yanzu haka yana ce yana jiya a gaggauce muka ga mu meri don ka muka ce a matsayin mu na jagora na komin bai yi wa Musa ido mu ji ba tare kwai matsala mu ciwo kan matsala jama'a sun ba mu hadin kai mu dauki kwakwaran mataki na hana ma yara yawo da yi kuwa alhamdulillah mun dauki wannan niyya a wurin bayan shi mun fuskanci aksidan na moto a game da yara kanana shi ma nan ma jama'a sun fuddo zance mun dauki mataki yaro karami wanda bai kai ba shekara goma sha takwas mun ce uwaye kasu ba su moto kenan game da wayannan zance biyu duka mun dauki abin da doka ya tanada mun yi arete a nan komin kuma kowane uba ya dauki alkawali zai hana ma danshi yawo da yi kuwa Yanayin rayuwar al'ummar na siyasa a Nijar musamman sha'anin ilimi na daga cikin abubuwan da kawancen jam'iyyun adawa na kafa 2021 da ACC da FRC da kuma wasu na hannun daman su suka tabo a sanar wasu da suka fitar jiya a cibiyar RDR canji da ke yamai. Ga kaɗan daga cikin sanarwar ta bakin Habibu Kadaure shugaban jam'iyyar SDR sabuwa mamba na wannan kawance. Dangance da tsanantar yanayin da ake ciki haɗin gwiwar CAP 2021 ACC FRC da abokanan gwagwarmaya na damuwa bisa ga taɓarɓarewar da ke ci gaba bisa tsarin ilimantarwa na ƙasar Nijar, kuma tare da ɗaukar al'ummar ƙasa shaida bisa ga rashin ko in kula ta masu riƙe da madafan iko na Renaissance ga yanayin faɗuwar warwas ilimantarwa na 'ya'yanmu muna tilasawar a saki dukkan 'yan siyasar da aka kama cikin gaugawa ba tare da wani jinkiri ba haɗa da dukkan mutanen da aka kama ba kan gaskiya ba dangance da matsalar da ta faru biyo bayan zaɓuɓɓuka. labarin na zai muku nefa daga nan studio kalangu ranar 28 ga watan shiye na kowace shekara an ware ta ne domin yaƙi da cutar anta nau'in b a duniya hukumar lahiya ta duniya ta bayyana cewa kashi 80 cikin 100 na al'ummar duniyar ne ke fama da wannan cuta Dr. Agali Anaba, kwararre a wannan fanni da ke babbar asibitin Agadez, ya yi karin bayani kan nau'ukan cutar anta a zantawar shi da Anise Karim. Akwai nau'o'in cutar anta da dama. Akwai cutar anta Hepatite A, B, C, A, D da kuma A. Amma wanda aka fi samu ita ce Hepatite B, wacce kuma ita ce ta fi haɗari? Saboda idan mutum ya kamu da wannan cutar, akwai masassara da tamna gabubuwan jiki da amai. Idanuwan mutum sukan kaɗe su sake kala su koma ɗorowa. Ana samun da yawan mutane da suke yin wannan cutar ta hanta Hepatite B ba tare da sun sani ba kashi 80 cikin 100 na masu fama da wannan cutar suna warkewa ba tare da sun yi magani ba kashi goma cikin 100 suna rayuwa da ita ne har suna iya dafa ma wani ta hanyar baki musamman cutar hepatitis a kuma ana iya samun ta wajen saduwa akwai maganin rigakafi wadda hanya ce ta kariya yanzu kuma sai rahoton namu na musamman tun wani lokaci wata jita-jita a yamai ke bayyana cewa wasu mutane sun sami kudade jika 45 na sefa domin a yi musu allurar rigakafin cutar corona alhali wani furoje ne kawai da ake kira filososiyo da gwamnati tare da bankin duniya suka kafa domin tallafawa iyalai masu karamin karfi wadanda kuma cutar corona ta ƙara raunana su ga ƙarin bayani a fasarar rahoton fanta shamsu da 'yan kwanaki ke ga projen file sosiyo ke gudanar da tsarin rarraba tallafin kuɗi domin taimakawa magidantan da suka fuskanci kariyar tattalin arziki da allobar coronavirus ta haddasa a ƙasar niger wani tsari ne na taimako da bankin duniya ta girka a ƙasar niger tun shekara 2011 a nan yame kimanin magidanta dubu ɗari da aka ƙididdige a cikin shiya biyar na birnin yame za su amfana da wannan tallafin da har ma ya soma a cikin shiya ta biyu sai dai jita-jita da ke kai tana kawo ta nuna cewar sai da sharaɗin yarda amma mutum shaushawar coronavirus mutum zai samun kuɗin. A yayin rarrabawar kuɗin a anguwar Gudal cikin shiya ta ɗaya nan Yame mata da dama suka gamu suna jiran karɓar karnansu da zai ba su damar samun kuɗin. Kamar wasu da dama sun ji kishin ɗin wannan jita-jitar. To wallahi kuɗin ga an ce taimako ne sabili da cutar COVID-19. Wasu kuma sun ce wajen yin alluran ne in ka koma akwai matsala. Gajin ta bakin wasu sadaka ce kawai da ake yi mu mun san da cewa kuɗin ga inda ka amshe su wallahi akwai wata magana a baya kuma wallahi an ce kuɗin ga na taimakon covid-19 ne gashi ma gubuce ga tikiti bayanin da kala ibrahim wakilin jiha na furojen file sosiyo a nan yamme ya karyata a'a ba gaskiya ba ne don mutum ya kare kansa ai ba sai an bashi kuɗi ba kuɗin da ake bayarwa don tallafawa marasa galifu ne da annobar corona ta shafa babu wani alaka da ya hada wannan allura. allurar rigakafi da waɗannan kuɗaɗen kuma wannan tsarin bai ma sanin inda mutumin yake idan ka ɗauki kuɗinka kana yin tafiyar ka ne ina za a tarar da kai kuma a ce da sa ka dole dole a ce sai a yi maka allurar rigakafi hajara mazamniya ce a anguwar gudal ita ma ta karbi tikenta da zai bata damar samun kuɗin yau da 'yan kwanaki ita ma ta karyatar da wannan jita-jitar don ko a faɗarta bata ma taɓa jin wannan batu ba a inda take. To maganar gaskiya kudin COVID-19 dai ne ya kamu. Ba mu taba jin an ce wai saboda allurar rigakafin ne ba ake bada su. Amma mun san da cewa saboda cutar COVID-19 ne ake rarraba wanga kudin Dan shi mu ma muka zo. A yame biyan wannan kudaden a cikin shiya ta hudu ne kadai da wani bangaren shiya ta daya aka bayar da kudin zuwa yanzu ma ana ci gaba da kididigar magidantan da ke da rauni a shiyar ta ɗaya. madala masu haure ƙarshen wannan shiri kenan na maraicen yau a huta lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.